wa yanzu na tare da mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha ranka daɗe an kafa doka ta ɓaci na awanni 24 a jiya sakamakon wannan hargitsi da aka samu a cikin birnin maiduguri ya matsayin wannan doka yake ne ranka daɗe ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan doka ta ɓaci wanda aka sa da jiya din ba wai an yi sa ta bane daga karfe biyu ko kuma karfe takwas ko tara da karfe shida ne runduman sojoji na borno wanda suke nan suka ce suna neman kowane mutane jama'a su shiga gida su zona da karfe shida na yamma don saboda su duba abubuwan da yake faruwa su ga kuma ta ina aka shiga ta ina aka fita kuma ya za a yi ga abin da yake faruwa cikin ah, jihar to yanzu kamar wani mataki ake ciki game da wannan doka ta ɓaci a yau a da da je ne kawai suka roƙa kan cewa ai mutane su shiga gida su zauna yau magana doka ta ɓaci ai babu jama'a za su yi su fito su tafi kowa ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi harkar sa masu zuwa kasuwa su tafi masu zama gida su zama amma abi doka abinda suka faɗa da kuma kowa ya tsaya ya an ga inda ake ana cekin kowa ya tsaya a buɗe motar sa ko kuma a bincike shi ya wuce abin sa amma magana doka ta ɓaci ta kowa ya zauna cikin gida yau din nan ban yi magana da su kuma ba su ce akwai wannan ba kowane mutane wanda suke gida za su yi su fita ya fita harkokinsu alhamdulillah a su rundunar sojojin da suke nan a jihar borno sun samu nasara a bisa kan wannan mutanen alhamdulillah wannan mutanen jiya da suka shigo sun ci karfin su sun kame su sun buge su sun kwakwace makaman su wanda suka saura kana na kana ba za a rasa ba kuma har yanzu alhamdulillah da safan nan mun ji tafiyar su amma sojoji sun bi su kuma sun tsaida su son Allah ya so yarda wannan abun ta kusan karewa kaman karfe nawa ne ranka da garin cewa a baya dai na san akan hana zirga zirga karfe 9 dare zuwa karfe 6 zuwa wayewan gari kamar yanzu an ci gaba da wannan lokacin ne ko kuwa eh har yanzu mutane za su fita daga karfe 6 na safe zuwa karfe tara na dare wanda inda ka tsaya amma a bi doka duk inda sojoji suka tsaye da mutane a duba a don Allah kowa ya hakuri ya tsaya da mota sai bude musu mota da kuma mutane mu yaran mu wanda suke hanya wanda suke kokari don su kare mana gari su mu a bi dokar su a yi magana da su su ga cewa lalle mutum zai zo wucewa ya bude motar sa ko kuma ya nuna masa kansa cewa shi mutum ne na asali wanda yake zama a cikin jihar kuma muna kira ga mutanen da suke nan duka duk wanda ka gani wanda ba a san shi ba kuma sabon mutum a cikin anguwa ko a cikin gari don Allah kama su a mai da su masu sojoji watakila suna cikin wanda ake neman su ko kuma wanda suka gudu daga jeji suka cika cikin gari yawa ranka da na gode kwarai da gaske a mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Umar mustapha kenan ke bayani kan gyara doka ta ɓaci da aka kafa daga karfe tara zuwa karfe shida kuma da irin nasarori da aka samu kan irin wannan arangama da waɗannan mahara da jami'an soja suka yi a jiya na cikin garin Maiduguri na gode ranka da